ونستغفره ونعوذ به من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له ولي مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد أيها المسلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan hujjata wanda ta Allah madaukakin sarki da salati da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam بسم سيما ولكم إن شاء الله تعالى ونفتاتي سن كتاب رياض الصالحين لا الإمام النووي رحمه الله تعالى باب تشهد الثار باب باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصاد على القليل من المأكول والمشروب والملبوس وغيرها من حضور النفس وترك الشهوات وطبعاً لنا بيان أكام فلما ينوع يجيو ينوع سائر فلما أكام فلما ينوع وخشونة العيش لكما كوش من الأنواع rayuwar ka ta zanto tana da kaushi abu zama da cikin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ake kaushin rayuwa والاقتصار على القليل من المأكول والمشروب والمجلس da kuma takaituwa a kan kaɗa daga abinci da abin sha da tufafi ma'ana in za ka tufafi da kanka ba sai ka tara ɗan ruwa ruguna da ɗan ruguna ba sai ka yi ruguna sai kai hamsin ba za ka ci abinci ba da ba ta maka ba amma ba lalle ne ka tara abinci sun kai kana sha biyar shirin a gaban ka ka ci wannan ka yaku shi wancan da sauransu ba wa bayyana da kuma wadansu ke mazaunin biyar da kai ma'ana ka sarki ba a kan hawan ka ba lalle ne ka mallaki bututu sun kai biyar sun kai kana hawa su ba gidajen zama a cikin da ke ba na haya ba cikin cikin sai kama da gidajen gari ta tun da nan yiwa da abubuwa ba shi da na rayuwar duniya waɗanda za su iya ɗauke mana hankali don iya yawan abin da suke da shi iya yadda zuciyar na za su na yi wa wannan abubuwa su shagartu da su laburu kuma ina damuwa ta da wannan abubuwa na rayuwar duniya ina nisan ka da Allah ba a ta da cikin zuciya za ka idan ka ta kai mutu a kan ka ta bukatar kawai nuna ya barka to za ka zama kana da lokacin da za ka maka ne wa Allah subhanahu wa ta'ala ka yi masa ibada kana fata an sai da zuri shi kana kaunarsa kana tsoron Allah wasa yake wa zai da mu faru ne nan mu da su sharawa da kuma waɗansu su daga cikin abubuwan jin daɗin rayuwar duniya wanda zai ke bukata yake so yake kwaɗayi da kuma babu da yake bayani kan barin sha'awa akwai da abin da aka yi ba da da wani tsari da abin shi wannan bayan yana magana a kan zubi da farkon hukunci da rashin ba da duniya ko sai da wannan kuma yana magana a kan ƙaramin yunwa da taushin rayuwa da takaitu a kan takan da abinci da abin sha da tufafi da sauransu wannan mutum ba zai ce ayyuka ne ko sanu duka ɗin ɗaya ne duka suna kira zuwa ga wani duniya amma akwai ɗan bambanci bambanci shi ne wancan hadiko da karanta yawancin su suna ma ko da kai kawai zuwa duniya da baki daya amma yawancin hadiko da zamu karanta a wannan bayan za ku sanar da su cewa kuna koyar da kai a ba ku iya cin rayuwar duniya amma kada ka dogara da ita ka soka kada kuma sarrafa himmar kafafuna zuwa ga neman ta kuma imamu nawawi rahimahullahu ta. za mu ga cewa ya damu da wannan bangaren sosai da cikin da ba sa da salihai a wancan babu da muka nan mun karanta hadisi zai yi har talatin da hudu a wannan babu ma mun karanta hadisi zai yi har talatin da daya mazmun ba shi da cikin da biyar ko duka suna bayani ne akan farkon sabu da kawai cewa dina da shawarci wannan ya nuna cewa rayuwarsa irin su da kawancin rayuwa da yi a rayuwarsa ta yi tafi a cikin littafinsa don imamu na wuri da cikin malamai zalibai sosai masu ta kashe yi muhammad ban da rawa ya rawa duniya ya yi kuma a kan ilimi ne karatu da ba sannan ya kawo da cewa duniya ba ya kawo da kawai su ya na garin dimashq akwai wata kasuwar gona a dimashq da ta shahara da gona ba dimashq wanda za ta samu komai a ciki da riba da mangoro da lemu da komai da komai to al-imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala bai taɓa yarda ya ci kayan wannan gona ba ko da kasuwa da kawo ya cewa daga gona ba dimashq aka fito da wannan kayan baya ce don mai da shi a tunanarsa galibin kayan da ke cikin wakafi daga marayu da kuma da jini saboda haka baya son abin da yake akwai su kuma a cikin saka bakin baya shiga cikin sa bai taɓa karɓar cutar da gungunan kowa ba baya karɓar cuta in yi sarrafa ta da yin jama'a ya ko wani ya ma'aikatarsa yanki ba shi abinci kuma yana ba shi sauran abubuwa ba shi na ba shi abinci yana a makarantar zawo a nan da kuma ana ana biya ana amma yana koyarwa amma ba ya kudin wata bari an an tara da shekara guda sai ya karɓa baki ɗaya zuwa su littattafai ya ajiye a maktaba ta karatun ɗaliban ilimi ko kuma ya sayi wani gida da kuma shi wakafi ga gajeri zai zama rayuwa sun da mai zama ne ba su da aka zama nuna ya yi tasiri kwarai da gaske a cikin littafin ya buɗe wannan bayan ayoyin da kwanan girma قال الله تعالى أن مرأة تسكن سوى فخالف من بعدهم خلق أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا Allah ta yi sarki na cewa sai wani su ba ta gari suka mai gudu suka mai gudu suwa mutanen kirki wanda mamman mai bai kawo cikin wannan ayoyi ba amma an kaɗa wani wasu surar mai an ambaci tarihin mutanen ke ne an da rawa kuma a fara wata ala واذكر في الكتاب ابراهيم انه كان صديقا نبيا حتى لو لم يكن في واذكر في الكتاب موسى انه كان مخلصا وكان رسولا نبيا حتى ألم نروى أتي واذكر في كتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا حتى ألم نروى أتي واذكر في كتاب إدريس إنه كان خطيبا نبيا حتى لم نروى أتي وأن كان أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين ومن ذرية آدم ومن حملنا مع نوح الله وشمعيا كنا أنا كأن أتمنى لكيك وأن أما يفعل ya dora masa da kusa da sa to bayan wannan tarihin ne Allah ya ce wa khalaqa min ba'di khalqu sai aka samu wasu ba a gari suka mai gurbin da suka zo daga bayan shi خلق خلقه خلق على العالم ما تتأثرش من خلق بسكون الماء أنا نقول وأنا تكذول الرواية وأنا نقول idan da kuɗi ke da ta gani ko amma idan da fasa a kai da kai haka ke ba a hana kamar da ake cewa a salafu salih da kuma a salaf magabata da wanda suka zo daga baya da taskulla ana nufin waɗanda suka zo daga baya amma mutanen kirki saboda haka bambancin kawai su ne da fata kamar da wani ke alaƙa an wa wani alkawari da alkhairi da ni'ima sai a ce a maka wa wa a dukkan janna idan kuma aka maka alkawari da kusa kwana ce ne wa'i sai a ce masa wa sha dan kara yawo sai zama yi ce to annan ana yana cewa ba fara kan ba'in qanun sai wani suka ta gani duka zai gurin su suka zo daga bayan su suka yi a ba mu salata da farko suka salwantar da sama da farko suka salwantar da sama yaya ake salwantar da sama abu da ba a wajen mawa abu ya ce wa'anda suka salwantar da sama a nan ana nufin yahudawa suka bar sallah ya su da suka samu ta محمد بن كعب القرظي shi kuma yake cewa ana nufin wanda ko ba nema amma don ba sallah ne suka san wata da ita sai suka kafarta shi yana da cikin wanda da zakan cewa idan mutum ya bar sallah ta wuce bai yi ta ba shi ke da aka masa sai kuma ya sake musulunta aka samu irin su abu mara bin samu irin su umar na abdul aziz irin su abu mara al-awza'i wa yadda suka zaɓi cewa ba su salata ai asharu a waqtina sun jinkirta sallah daga lokacinta to su kuma ba sa ganin cewa idan mutum ya jinkirta sallah daga lokacinta ya kafarta ya dai babban laifin kuma zai tuba to ala ayi hal ibnu kathir maki yana cewa ashari yana cewa fa idza afa'uha fahum lima siwaha min alwajibati aqiya duk al'ummar da suka sarwaita da sallah sawa'un ba sa yin ne سواء كنا ينتم أكل لوكسي ما سواء كنا ينتم أكل لوكسي أما رأيك أتك رقنانتا لواجبانتا لوكورنتا لسيارتا لرسوالتا لأمتا لكتلاتي تبعض شكا وهنا الأمة أن لا تسمر انتما وأن سأبوك وأن وعجبين لسكي تكي أبين مسلمش وانا مدام بسياش وأقيم الصلاة وأقيم الصلاة تنمى عن الفحشاء والمنكر duk al'amma da ke tsayar da sallah daidai a kan lokacin sa kuma a kan lokacin sa to babu shakka ba ka da amana za ka kiyaye gaskiya za ka kiyaye abubuwa da yawa kuma za su bar shari da yawa shi ba mutane suna sha'awar a kafa sharar musulunci kuma na da kyau da cikin alamar kimanin amma ba kafa shara musulunci ne ba ba yadda hannun ba sai kun yi ne ba ba kula da mutum in ya zina ne ba ya zanto idan aka taba addinin musulunci na farko abin da ya wajen ba a sa mutane su sallah da kuma da suke saba za su farka za su zama da za su bar abubuwa su yawa shi yasa ba Allah subhanahu wa ta'ala cikin alƙur'ani yake cewa الذين إن مكناهم في الأرض وأن إذا كنت ثبت بسوء أدولهم أخذت أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر فرد أبوه يتبطل duk sannan da ake an kafa shari'ar musulunci farko a da ya mai zama a kan shi su tabbata su bar ma batun mutum mai sata da mazalaci duk su bari mataki na farko su tabbatar cewa idan an kira sallah Allahu akbar dole shan buhari duk mutumin da ba a a tabbata farkar musulmi an kirkasa masa cikin ya sallah to a hankali a hankali idan mutane suka tafi sallah ake aka fara tsayar da ita yau ne dace to daga baya kuma sai a zo a tabbatar da sauran dokokin musulunci to ana mutane a bawa salata sun tabbatar da sallah wa tabba'u shahawa sannan kuma suka bi son zuciya suka bi suka da kusa kan son duniya wa bi hayatin duniya wa kuma an bayan an bar wajibai rai, sai kuma aka kufa kan duniya shan giya neman mata da sauransu mujahid yana cewa hum hadhihi al-umma يتراكبون تراكب الأنعام والحمر في الطرق لا يخافون الله في السماء ولا يستحملون من الناس في الأرض وأنا فكر في شعور الزكاة أنا نجم لما أقول waɗanda suke barbara a kan titi zahiri kirara ba sa tsoron Allah a sama kuma ba sa kullum mutane a tsoron ƙasa mujahid yana da sun tabi'ai a zamanin da ke magana dan da ya rayu a yau ne zai zama in kana son da shari ni dai ba na son da shari ka je jami'a in kana son da yadda ake barbara a zahiri ka tabbata cewa maganar mujahid ya tabbata ka je na university ko ta university ka gani ko in ka iya zuwa hostel da daddare ka gani za ka mutane biyu kamar a shuka masa kuma da safe in ka ce spam za ka ga da nil za ka sun an gudu ba su aka da yawa wannan jami'a saboda haka wata da sharawa don sha'awar bukatar su wanda ya tabbata masu masu ku Allah ya muku ma ba cikin goro yawanci ku ba kana kallon kiki ba ba su sharar duniya ba to ba dai kun ki ina cewa na bijin ku ba amma in za ka dubi sai life wadannan tashoshin na duniya za ka tabbatar cewa ba ku bada ba a yi na gasa da Allah subhanahu ta'ala ne to amma wasu salata kun san wata da sallah wa tsoron shahawa kuma sun bi sun bi ta kansu fa ya kauna hayya Allah ya ce lallai waɗannan mutane za su yi da fara mu dukiya illa man taba wa amala wa amala salihan fa ce wa nan ka duba suka yi imani suka aikata ayyuka da kwarai fa ulaika wa antum yadkhuluna da wa la yuzlamuna shay'a za su shiga aljanna ba za a zalunce su ko a wani ba domin kuna mutum ya aikata a sha sannan ya zo ya zo da nasuha kowa ne kyau na gaskiya bai kara kowa ciki ba yi da dama yi wata ciki a sa fanni wuce to a tsaura da zubu kamla to ba ta rasha ta fanni wuce baya. وقال تعالى سبحانه وتعالى فخرج على قومه من جنته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولن يلقاها إلا الصابرون وأنتم رأيتم بين أهل كرمة اما بعد ذلك الأمر في سورة القصص إن فرعون كان من قول موسى فضل عليهم وآتي لهم من الكنوز ما إن مفاتيحه للعلم بالعصبة والقوة إذ قال يا قوم ولا تفرح إن الله لا يحب الفرحين sai haruna ya kasance mutumin kirki ne da ibada da tsoron Allah inda zai rubuta da wani ra'ayin kuran cewa a roƙon fafa Allah da ya san cewa addu'ar annabawa ba ta ce a roƙon fafa Allah ya zama mutum annabi ko sai in mun ba a roƙon fafa Allah ya zama kan ibada ba in sha Allah abin da ba a roƙon masa Allah ya zama mai kuɗi an da ya zama makullan shagunan ka kawai za ka tara cikin akwati majiya ƙarfi daga sabari da daga su daga fasu daga wannan akwatin ba akwatin makullai kawai abubuwan da abubuwan daga ganin ka kai wata suka ce ya na yi da rana ne da masu ci akwai ina ma za a ba mu kirin wannan falala da hikima mai yawa da aka dawa a kuma duk da zan yi a tara da di bɔ tɔ ye mun na bɛ tɔ la a bɛ wuli di bɔ tɔ ye mun na bɛ wuli ka e ni wa ni kuma ye o a yi wɔ la a bɛ wuli dɛ wa kɛlɛ mun na kɛlɛ mun na a yi ni kɛlɛ mun na ma yɛrɛ a ma ba kun o ba kun yɛrɛ bɛ sugu la kan wa yi o kɛ kɔn ko o bɛ mun na a bɛ ne ne ni ɲɛma ka ne ɲɛma ka wa ne bi wuli ka ba wa ne bi wuli wa ne ma wuli wa ne yi ne ma kaa wula ne yɛrɛ ko ne ba ba. kuma irin wannan mutane ne ya ce mutumin kirki a gurin shi da kuɗi idan sai kuɗi sai mutumin kirki duk biyar da zaka yi gurin da mutumin kirki idan kuma matsala ta ne duk abin kirki da zaka yi wani matsayi ne فإنه لتحول العظيم لما يشهد أن بلد هو الله وقال الذين قلت العلم كشف ما لم يكن أدوى نبيا sun sun cewa ba kuma ba sun suka fara wani kawai da dina wasu da alima masu ilimi malamai daga cikin su sun suka na duka masu lafiya suke da galibi waɗanda suke karatun addini suke karanta ayoyin alƙur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu da wasallam to su suke yin ilimin kwastin tsoron ala ko suke da malaka wannan galibi ba wani galibi ba ذلك انما يخشى الله من عباده الملائكه لا أبو idan ya fara ilimi sosai ilimin da ya tsoron Allah da kawai zuwa duniya to ilimin akwai nan ciki malam suna ciki da wannan ba ya tara ilimi tsoron ilimi amma ka zo da riko ba ka tsoron Allah ba da cin amana akwai kalli akwai duk wata wata wata hukumar wata ya ya kanta to amma galibi wa'anda kuke karatu su suke tsoron Allah kuma su suke yaban lafiya wannan mutane suna jin magana ɗan duniya sai suka ce wannan ya kai zo سواء الله سواء الله خير لمن آمن وعمل صالحا la yaran Allah a gobe kiyama abin da Allah ya tsara dawa wa mummune a gobe kiyama a jin daɗi an shi kuma musu alheri a gare ya fi kyau ga wanda ya imani kuma ya aikata ayyuka da kwari wala yi da kawo da masu amma ba kowa ne ke samun wasan lada kan ba fasiwa fasiwa kana ji kana gani ba ba ka ba ba rashin hakurin ne sa wanda ana da ba shi dukiyar ba shi ke mai wannan kasu wannan ka katangar wuri da ya gida ta kwaci ko ya kuma shi a hanyar gaba barin ya kwaci amma idan mutum ya yi hakuri to da sai zai samu aljanna Allah subhanahu wa ta'ala da ni'imomi da ya tsara da ya rubuta kiyama wa qala ta'ala mun hana cewa ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم sannan lallai lallai za a yi tambayi a wannan rana wace ranar ne ya kawai kiyama a yi na yi a kan dukkan ni'imomin duniya da Allah ya Ni ni'imar lafiya ni'imar zaman lafiya ni'imar dukiya ni'imar yaya lallai lallai ba a ne kowa mene ne wannan kuma wannan aya da ba da muke ciki akwai hadisin da Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma da yake fassara wannan aya ibn kafir al mara ibn kafir ash-shari ya kawo a cikin tafsir wannan aya ya kawo wannan suru da wani da duk da cewa wannan shi na da rauni amma akwai masu kalmomi da suke da su sawa duk da cewa wannan rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yuma da yuma ba ku bin sha'ida abin da ya shiga ya fita neman abinci da ya fito farko inda ya kusa matsalaci yana zuwa matsalaci sai tarar da abubuwan da su dai shi ma zaune ne ya kawo ta Allah ya yi wa bai fito da shi ma a yanzu wani hajji shi suna yi ba da nuna kewa shi an yi wa sai da wani da shi ma ya fito ya kawo ta matsalaci ne ya kawo ta da yana Allah ita ce wani ne ma kuma ba shi ke da kusa so mutum sun fita na abinci da shugaban kasa zai yi wurin talakawa da wani abinci wanda Allah ya ta da su suka nufi gidan wani sahabi abu abu haifa suka je yana gona da dabino a ciki da kuma dabbobi a ciki suka je wurin da suna zuwa amfani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa yake har su matar sa tana nan a lafiya a bakin cikin kofa a bayan kofa ba an sallama ba har yi zuwa zai koma sai ta fito a guje ta kiro shi da kan Allah ta koma yace ai na sallama ba ji an amsa sai ta ce wallahi ya ban Allah na sallama ka aso amma na shi ne da kara ana sallama dan mu samu albarka a cikin gida ta fito da taruwa ta shimfiɗa ta ce ai abin haifar ya fita ɗebo da ruwaya can kuma sai da abokai yana zuwa ya zama da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabban da ya biyo Abubakar da Umar sannan ya ya haura kan da yake fara ya kawo su da dabino da sauransu sannan ya yi da ya kawo ruwa musu suna cikin ci suna cikin jin daɗi shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan ayaci thumma la tus'alunna yawma idin 'anil suna cikin jin jin da ba idan kin yi abin shi ne kan ko da su a nan yau da ne a wani tsara ma kuma ba da mamaki sai amma da Allah wa sallin ni'ima za ta yi gobe ya ba mu ga ni'ima da kishin ruwa kullum sun kuma mu fara nan a rafi a wajen muna gina a zo ai bada abokan da ba kuma sun fara rana to sai amma Allah ne ke gurin gobe ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lalle za ta yi ko ci ilimi ni'imar ilimi ni'imar kudu ni'imar lafiya ni'imar karfi ni'imar kowai da an zama ka da hadisin manzala sallallahu alaihi wasallam لا يزال قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربعين عن عمره فيما أبلاه عن شبابه فيما أبلاه عن علمه فيما عمل به عن ماله من أين اكتسبه فيما أخطأ دون أن يكون ضد أن تبقى صلى الله عليه وسلم وقال تعالى سبحانه وتعالى من كان يريد عاجلة سن يسلم جوغاوة دون سن جيلا حتين جوغاوة لا يريد جوغاوة دون دون جوغاوة دون أقول التجريجة مدن رأسه فألا أما سوى أبين جوغاوة قلوبا لا أنا سمعت أن كل شكرا في أوش أي من نجمة كانت ترى من أتابع man kana yuridu al-ajila duk wanda ya kasance yana kwaɗayin yawmawa duniya Allah ya ce ajirna lahu fiha ma nasha liman yurid ina fatan za ku sanar guri da kyau ajirna lahu za mu kan da maka da yawmawa za mu ba shi duniya amma akwai kai guda biyu kai da farko ba a wannan duniya liman nasha alaƙi da mashi'a kaini na biyu liman nuri a rafiyeki da iran kiran mai son duniya ma kafin a ba su duniya sai an ya ta da bashi'a kuma irada ta wa kuma guji Allah subhanahu hannu ta'ala kenan ba kowa ne kusa mu duniya ba sannan kuma ba zama duniya ba kuma ba ba ta cikin ba aljanna lahu fiha ma sha za mu gaggauta a abin da yake kwaɗayi na duniya amma mu abin da muka so ba duk duniyar ba abin da yi ku so kawai ya mata da cikin duniya so ba ta yi kana kwaɗayin mota gida mata su san da ba ku mota kawai ta yi kana kwaɗayin yaya ta ne ba ku mata kai ba ya Allah da ta rayuwar duniya ba a samu ba a samu ta cikin ciya sannan kai ne na biyu imanin ba duk wani mai kwaɗayin duniya ba na ake ba shi wurin nan ya ɗaya yana kusa wurin nan kwana da su sau tara bisa saboda haka duk wani mai kuɗin duniya a da mu dinka wata masa amma da kai guda biyu liman a mana da da kafar da mun ga rawa mu sannan kuma da liman mu kuma sannan sai wanda mun ga rawa thumma sannan ya ja'alna da jahannama mun kun da wata jahannama wa bihi ya masla an muman madhkura zai shige ta yana kasancewa a manzanci a banza mu a ban nesa na sa'awa da rahama Allah subhanahu wa ta'ala su wani kayan suna nan da yawa cikin ruwa ne girma in kana son duniya zo a baka zo a kama amma kuma wani kan da maka a can gobe kiyama a mai wahala من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها يوفي إليهم أعمالهم wani وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحي الصدار فمعهم فيها وباطل من كان يعبد بلغي من شاء الله إلى الدنيا الكوزع فألا تجاوز سكة مسلم أظن الكلمة على الدنيا أما يبيت الله بكم سوى سجها الله ذكر أيضا أن تكون إليه بسبة الآن من جهة الملاج وتم تسمى الأعمال حديث من الله صلى الله عليه وسلم حديث الإمام أحمد يروي من ظل مكتوب من كانت الآخرة همه من كانت الآخرة همه جمع الله شمه وجعل إمامه الكمل وأتته الدنيا وهي راغبة ومن كانت الدنيا هي همه فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه wannan da ake ne mana duniya illa ma ko jara duk mutumin da ya kasance lafiya ce mun masa to Allah ya yi zai taimaka masa dukkan amurka ba gida sannan Allah ya sanya wadata cikin zuciyarsa sannan duniyar da duniya wani ta ba ta zo masa ko ta sun baki amma duk mutumin da ya sa duniya da bayan hada to Allah zai taimaka masa amurka sannan kuma a tsora ta birki a gojona sannan kuma duniyar ma ba zai same ta ba face abin da aka kaddara masa a cikin tun lokacin da yake cikin mahar mahaifin ya san mahaifinsa saboda ka duniya ba a ba hari da shi Allah ya gaba shi hadisi na farko a wannan baki shi ne hadisin Aisha radiyallahu anha الإمام النووي في السيرة وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبل متفق عليه وفي رواية ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة ينفعان البر ثلاث ليال اتباعا حتى قبل وتكون الله حين تجري هو بني عائشة رضي الله عنها من شايف من جمعتها اللي قامت في سوى ما شجع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز شعير آل من محمد صلى الله عليه وسلم بس تبقى شيء دبراتا يومين متتابعين حتى قرب على نقول بيو أجيري حالي بدنيا فنجد الله halayen maza sallallahu alaihi wasallam ba su taba koshi da gurasa ba wurin na kwana biyu a jirgin har maza Allah ya bar duniya ba tambaya ta mabu zuwa yin halayen maza Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai ga zuwa yin halayen maza Allah na mutane ne ya haɗu da 'ya'yan aliyu bin abi talib da sabon da kai kenan da kuma matan shi biyu na ta haɗa da mutanen gidan abbas da aƙilu da jafar mutanen banu abbas banu abin mutar da ke cikin sun hada da waɗannan guda banu abbas a banu abbas da mafi mutar to akwai hali wanda suke cin abinci a ƙarƙashin sa wanda to da za ku Allah wa ala abin da za mu yi na yi tambaya a nan da wani akwai gaskiya tsakanin da shiya da ba da ba wanda suke kin kuma da mummunai suke kin bayan da Allah sallallahu alaihi wasallam ana yi magana kuma kuma akwai kasu kashin biyu akwai tushe na farko waɗanda aka maranta musu cin barka. an gane ko waɗanda ba sa karɓar sadaka su ne bada hashin bada banu ta'amun mutane su waɗannan yadda magana sallah sallama baya a karɓar sadaka bayan karɓar kyauta su ne rahabi hadin da ya tabbatar da haka sannan kuma rashin ne idan aka ce aya ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana nufin da bani hasim da bani abu mubarak da kuma dukkan mutanen gidansa har da matan da da kuma bayan samanin da su zai yi mutan ko kuma ya da wani suke tare da shi gida suke ci a gidansa suke sha a gidansa suke ba mu dukkan wata kulawa a gidansa kuma wannan hadisi ya bayyana mana karara cewa matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna da cikin halaye ko ba domin su kuke cin abin da gidan ba idan ba ta kuma cin abin da gidan ba wa yake da na ana magana a kan ci a ci da koshi ma ce bi a tsarin muhammadu sallallahu alaihi wasallam kuma ga aya nan fara cikin alƙur'ani mai girma innama يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت شو أنا أهل البيت أنا أنا بعدين ما أمر الله صلى الله عليه وسلم da dalilin idan ka koma ayoyin da suke baya wannan da wanda suke gaba wannan duka suna magana da kanwa akan ba ta yi wasu Allah Ba mu kuma mu ya ya ya ya ayyukan nabi قل أزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا ووجهكن وفرحكن صراحة جميلة وإن كنتم تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد من كل أجرا عظيما يا نساء النبي سأل بكيسما من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب بعينين وكان ذلك على الله حتى يضاعف يا نساء النبي إذا يا نساء النبي يأتي بكم بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب والبيت خمسة آية وكان ذلك على الله يبتلى ومن يخرج كل لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتيها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا يا نساء النبي لستن أحد من النساء بالسؤال المكان إذا تأكلون فلا تقضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأعطينا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويغفركم تطهيرا ذلك في رمضان واذكرنا فيأتي guda duka suna tabbatar cewa da magana ba ta kunsa Allah sallallahu alaihi wasallam kuma su ne ba ainihin ahlul bait to an ce ما ابتدع da محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير mutanen gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu taba kunshi da burin kungura yaumai mutatabi'ai kwararru biyu a jere ba hatta ko ba har sai da aka daukiran da Allah sai da shan ruwa a wannan magana akwai a ciki kuma ga yana nan cikin bukhari muslim aka ce ba mun Allah da taba ko shida gurata a gidan mu fara da ta yi wani to gashi mun kana ta baya cewa idan aka dole wasu garuruwa da musulunci aka samu ganima manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan iyali abinci shekara na al'ummarsa abinci shekara guda ina fata ba ta kwanciyar sannan ya inganta cewa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya haji ya tabo da gargo da kuma ɗai ne har wajen yin ɗayar kasu yin kasu yin kasu a madadin kansa a madadin iyalansa a madadin al'umma sa baki daya da ya fice da yanka ma ya yi kawai su cin da wani abu sai a yi na da kwanu biyar ya kara ta saura wanda a tabbatar cewa ya da dukiya yana da sabo manzara Allah kuma ya mallaki dukiya mun karanta a baya cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ake yakin yakin al-muraysiya ghazwat bani mustaliq an kama bayi da yawa kun da ba a cikin su aka kama da safiya matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to su suna neman alfarma a yan taka a yan fara a cikin rabon uwa za su yi mutai manzo Allah sallallahu kuma wasallam ya mutu da kansa ce ba ma wannan ba idan kina son su yi da haka zan miki zan yanta yi da kudi na sannan kuma aure ki wannan amma ce yana da iko ba ba ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tare da sahabbai masu kuɗi kuma wanda suke kansa matukar su sun maya za su ba da dukkan abubuwa da suke shi wanda bara sallallahu alaihi wasallam su ba da ruwa irin su abubakar irin su Umar irin su Uthman irin su Abdul Rahman da Auf za ka ga yakin ta gobara abubakar ba ki dai gidan ka mai gurwa ya yi mai ce karatun mulaha ba su ta yi wani Allah da mutunsa Umar ya gudu rabin dukiyarsa a lokacin da aka jahaza wata rannuna da ake cewa da ita jesu jesu da lokacin Osman da Affan ya so da raƙuma ɗin yin hatsari a cikin manzo Allah zai samu dukiya ba ya samu dukiya bai sa bai koshi bai taɓa koshi ba kwana biyu a cikin yi ba hanyar duniya akwai da mai na ɗin shi yana a da na abu wato ba su ba shi muhimmanci ba sun fi bai wa lahira muhimmanci ko da a baka kuma kuma ko ma ba su ba ku ba kun ga cikin kenan za mu fi ɗi kawai kenan na domin da akwai fahimtar da manzo Allah ya nuna akan cewa shi kansa kiyan kushi yana kawo matsala domin hadisin ya kawo kan cewa kenan akwai amma ba ya kai don su duk wani abubuwa wani kasa ciki na farko zai zana cewa da zama kuma kan rayuwar sa da kaya bai taɓa ƙunshi ba dole ba duba a su da kai ne a jere ne amma akan samu abinci wani lokacin a cima a ƙoshi wani lokacin kuma ba a samu an gane ko hana yawan zara da wani lokacin akan samu wani lokacin ba a samu eh, sannan abu na biyu shi kai shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko da ya san da isa ba za mu da kamar da ba Allah ya ba bai wa mutane fifi ta mutane a kan kansa ya tsarka da lokaci wajen lokaci ya shiga cikin wannan hali na uku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta nira da shi kuma mai hukunta mutanen da a kansa ba yana da shi a gidansa amma shi bai yarda ya ciye shi ba don gudu ya fi son ya samu a can lahira a kan samu abin da wata wanda shi a nan duniya da shi da abin hadisi hadisin umama a cikin sunan mutum wanda manzana kuma zuwa mai yi cewa wata rana a lokacin Allah ya bi zuru masa da zai yana cikin maka cewa kai wanda Allah an ka zo za a mayar maka da dukkan zuwa su maka baki ɗaya za a ga lokaci irin zuwa da wata kusa ba irin zuwa da wata ba wannan ne ya sosai duka a mayar da su juna idan manzo Allah yana fa Allah yake bai haka hadisi ne kuma shi ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba a san haka أريد أن أجوع يوما وأشبع يوما لا تستطيع وشوة رانا ورانا وأجنبه في في بعد كلما شبعت شكرتك wa kullama ji'tu da barra'a ilayk a duk lokacin da na koyi san gode maka a kuma duk lokacin da na ji mutuwa na ta sama ba amfani ta ta in gudu zuwa gare ta in kaskar da kin zuwa gare ta. yana da cikin amfanin talauci wallahi mutumin da bai shiga cikin halin kakari kan ba Zai iya suna da ubangijin sa har ma ya koma gare shi amma idan ya yi yayi dimi cikin alfira an gane ko saboda haka wani da cikin amfanin toshin rayuwa da kuma talauci yake musamman alaihi bukari da wasu karwatu wasu riwaya wasu riwaya ما تبع آل محمد صلى الله عليه وسلم أمور كلمة المدينة فعلموا به wato ana yawan zama sallallahu alaihi wasallam ko shi da ainihin abinci daga alkama ba sai lokacin da ya zama zuwa dina ba sanata ya yi ce ba a kwana uku a jere masa kudu ba har yau da duniya wannan hadisi ba mu fara da shi kitabu akwai ma babu ba kana da kullu sallallahu alaihi wa sallam wa sahabu ya kullu haka da cikin kitabu riqa babu ko makalimar madina da mafa'al dole salata layali babu fi magana an annabi sallallahu alaihi wa sallam wa ashabihi muslim ya kada da cikin farko farko kitabu sunnah da kuma kitabu riqa وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم يا

wannan kuma tana da kyau idan Allah ya taimake ka ka zanto kana da imani iya wato to ya za a yi ka ci da wannan imanin har zuwa wato dan ba a akari da imanin mutum har sai ya mutu al'aqatu da kawai hadith Abdullah da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shi ne biya rayuwarsa da kida cikin biyayya amma yana da mutuwa tsakanin ba da shiga aljanna da wuce firashi ɗaya ba kawai sai ya mutu shiga wuta saboda ta yana su zai yi ya tabbatar cewa ya ce ya yi ba da akwai abubuwa da yawa da zai yi wa mace so zama abu na farko yi ya so tun da imanin da ba da wasu ba mutum ya saboda wahala ya mu kalli ba kuma su da su kalbi a lafiya ya mai jujjuwa da kata tabbatar da zuciya da kan da dinika yana sai ya san yana kuma ana to insha Allah ana da wasa, shi kan kuma ba a kuma mun ya ce addu'a ta cikin zuriya sannan da biyu mutum ya zalunci ayyuka na alheri waɗanda za su ƙara masa imani da ba su da jama'a sai imani cewa imani na ƙaruwa yana rabuwa yana ƙaruwa da ayyukan alheri yana kuma rabuwa da ayyukan asha الذين إذا ذكر الله وجدت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا أي من أكثر إيمان إيمانا سورة الرسول وحديث الكرامة إيمان لا ذكر السنة جماعة إلى الكرامة إيمان يمنع الذكر ذكر إلى الكرامة إيمان بعد صلاة العبد الكسر إلى الكرامة إيمان دون ما يبقى أكثر مسلما تجارة على سيره تذيك إيمانا a wajen da zanto abokan hulɗa da duka a cikin imani masu sa aiki da kai idan kai da imani da kai da kai ɗan ko yi mai amma da yi da karatu a cikin zan zama cikin ɗan kasuwa kullum ne na kuɗi kawai to ba da shakka imani kan zai zama shi ko da wannan shi na da kai idan mutum ya kiyaye su sha ma zai kiyaye imani wannan ma'a. ma you. a cikin da ake shiga ce na mawani da ya yi da na imamu na gari da ya yi da kuma zuwa kuma ya kamata shi ma zai yi da kuma akwai malamai na daidai ko ibn sina bai aure ba ibn sina bai kai zuwa bai aure ba annabi na wani bai aure ba akwai malamai da yake har da yake ba da manyan malaman duniya kuma shahararru da duk kuma akan ilimi da hidimar ilimi da kuma ne ba su sun aure ba to shin wannan ya zama mana sunna ne a mutuwar da su na Jadi kalau boleh itu sebagai mungkin mari ini mari masuk. Tentunya tidak ada yang tertinggal kalau boleh. Aku sudah tidak membawa Allah Allah. Ada dia berada di ini di dunia dan dia berada di sana. Dan ini dia bersama Allah Allah ini. Mustahil kita berkata orang dunia ini. Dan semua kali itu belum membawa Allah sama yang kita bersama Allah. Ucapan yang kita berikan ini bukan. Pakar yang kita berikan ini bukan. saboda a cikin hauyen a dama wannan da yake nema kula ba to sai kuma kuma wasu to waɗancan malaman sun yi laifin kenan sun yi laifin kenan a a a kuli ba halayen su halayen da su kuma ɗan da ɗan da kira za su yi hawaye misali da kimiyya da duk da cikin da muke cin amfani su da duk faɗin duniyar musulmi da ba su sami su an da alhamdu na wani ya shiga da mata da yara yadda mutum shiga ba su wannan ya rufa ne ba a wani sunan duniya da za ta zama ta same shi da wannan lissafin bai kawo ne ba ba ta shi da tun su ta saboda haka na farko ba a kiyar da hana da shi dole a sunan mawuwa a wasu sannan na biyu wannan malamai suna da su wannan malamai suna da su wallahu ta'ala a'a shi ne kan zuwa ta gaba ce su nuna ne Allah ya kama wani imani da kuma ikilali ya ce ba na da tambaya ta ne ita ce na neman cikakken hukumar wannan ayar أسواني ما يكتب بأدوانية أو شركة تبدأ شيء جديد في kuma. yake shin wannan wani da أو مشركة والثانية لا يركبها إلا ثاني وحرم ذلك عن المؤمنين والأمر لا تبالغ لا تبجي لكن أعلم عن كثير من الله الزاني لا يجب إلا ثانية ومشركة ده ممكن أن أنا أتحقق وأنا شيء أوي تقول لي مبنى شيء baya aure face mazinaciya da tsirarsa إلا زانية أو مشركة ثم رضيك والزاني إذا هو ناسية لا يمكن لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا والزانية لا ينكحها إلا زاني أو مشركة إذا هو ناسية صابت أو نفاتي مشركة ثم مجنون شنو ثم موقف هذا رأيوه وترى شنو مثلا يا أخي المتنكي mata da yawa mazalata kuma kuma a wurin na kirki to wannan ke nan ayar da ya kira saboda haka mata ake bai ba saboda haka ba a fassara alƙur'ani da larabci ke ka koma da na marabata Mazalata suna cewa الزاني لا ينكح لا ينكح إلا الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة mazinaci baya zinace da mazinaci an gane ko wannan tasakin da ya mazinaci da wani zina da mazinaci ya yanzu mazinaci ya ma ba da zina ba ta shira mazinaci ɗanarsa to wannan kuma an haramta ina fata yi ko wa ta ya je a wani wani kuka yi na ba da yawa idan har yanzu ya tuba idan har yanzu ya tuba da yawa shi kan shi ayyuka mana sun shiga da kuka wanda bai na laya da wani wani wani na kan haka ولا يقتلون الناس التي حرم الله الا بالحق ذلك يوم ولم يصوموا ومن يفعل ذلك يوم القيامه بمن يرى العدو zai mutu da laifinsa zai mutu da kuskurensa to ta fi إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات الحسنات إذا بدل كل سيئة وحجة إذا كنتم بدل مسوعا نيما abubuwan da yi su na shirri a baya wasu wasu mafi a duniya ba su su kuma aiki ƙarfi ya samu halar su saboda ka ɗaukacin ba su a ba shi mata ba matsala ce ba ko ba wa bir wa barakatuh yace shin malam yana da kyau ga ladan ya dinga rera kiran sallah a cikin jama'a farko abu ba mutum da biyu ba ba ni ina da kan samu da Allah ba mutum da biyu ba yana kama da rashin lafiya kuma muna tare da shi dan uwa ne yana da kwanciyar ba musu yi tsaya da addu'a Allah ya bashi lafiya ina fama da rashin lafiya da tsanani sosai kan yawa da shi don Allah ya fata don Allah ya bashi lafiya dan uwa dan uwa kuma Allah ubangiji Allah ya wata ala ya dora musu wata nasiha haka wanda kina jin an yi bayanin kwanan baya ana cewa wani ɗan wani na tare da shi kuma an yi gobara da shi ko a yi ba a so fara da shi kullum muna karantawa muna karantawa muna karantawa yadda ake taimaka fi su bai su ɗan wani idan yi wani abu ya same shi yana da kyau kwarar da suke mu tsaya tare da shi ɗari bisa ɗari yan uwa a wasu masallatan sun taimaka sosai da wasu abubuwa kuma a fasa don mai tari a wannan zama ba muna iya rubutu mai karfi sosai duk wani mai tari ya taimaka fi sabi da layi a ɗan tsara wani abu don ya ɗaure masa damar abin da suke ci da tufafi da abinci da gidan zama da komai ba to wannan ya za a yi rayuwa saboda muna fata Allah ya sanya wani abu fara da gare su kuma Allah ya zama da arziki ake yi. Eh, na kafin da su lamarin mata masu taimako a bayan kusa gudu